sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya niya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan dakatar da zaben jam'iyyar PDP na ƙananan hukumomi a jihar Jigawa da kotu ta yi. haka nan an samu nasarar sako ɗaliban sakandaren kankara. Gwamnatin Bauchi ta ce sam ba da kuɗin ma'aikata za ta yi aikin wasu tituna da kwaskwariman gidajen gwamnati ba. Muna da ra'ayoyi na wasu al'ummar Nijar na buɗe kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar ɗin. Kazalika shirin na kunshe da tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya Alhamis an sako yaran maza 344 bayan da Boko Haram ta sace su a makon da ya gabata a makarantarsa a Najeriya a cewar gwamnatin jihar Katsina. Sai dai gwamna Aminu Bello Masari ya faɗa wa talabijin ƙasar cewa wasu yaran da har yanzu ba a gano su ba. Ya ce mun samu akasarin yaran amma dai ba dukansu nan ba a cewar gwamnan yana faɗa wa talabijin ƙasa ta nta yana mai cewa yaran da aka sako su an same su ne a wani jeji da ke kusa da makwabciya jihar zamfara wannan labari na zuwa jim kaɗan ne bayan da aka sake wani hoto bidiyo a jiya alhamis wanda ke nuna ɗaruruwan yaran makarantar da aka yi garkuwa da su tare da mayakan ƙungiyar boko haram kamfanin dillancin labaran reuters da afp na faransa sun ce sun samu damar tabbatar da sahi hancin bidiyon amma ba nan take ba sai dai afp ta rawaito ta samu wannan bidiyo ne ta tashar da boko haram suke amfani da ita a baya gwamnatin shugaba donald trump da gwamnati mai jiran gado ta zababben shugaba joe biden dukkaninsu sun koka a jiya a kan yunkurin kutsen kwamfuta da ake zaton kasar rasha ce take aikata hakan Sashen kula da tsaron yanar gizo ta ma'aikatan tsaron cikin gidan Amurka ya ce lamarin na tattare da babban haɗari ga gwamnatin tarayya da na jihohi da ba ƙananan hukumomi da sauran yankunan gwamnati da ma wasu gine gidan kamfanoni da ma'aikatu masu zaman kansu. kimantawa da hukumar kula da tsaron yanar gizo ta amurka ta yi shine ya yi bayani dalla-dalla tun lokacin da labarin ya fara bayyana a ƙarshen makon jiya ma'aikatar bitar malin amurka da ta kasuwanci suna cikin ma'aikatu da ke tattara bayanai da kuma samun sakonnin imel da masu kutsen suka kai wa hari sashen tsaron yanar gizo ya yi kashedi cewa cire cutar kwamfuta da aka jefa a cikin yanar gizon zai yi matukar wahala da kuma matsala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani kwamitin amurka ya tabbatar da amfani da wani sabon maganin rigakafin coronavirus bisa bukatar gaggawa a jiya alhamis kwamitin na masana masu zaman kansu da ke ba da shawara ga hukumar abinci da magunguna ta fda ya tabbatar da maganin ne bayan tattaunawar sa'o'i bakwai domin ba da shawara kan maganin rigakafin da kamfanin modena ya yi mako guda bayan da hukumar abinci da magungunan ta tabbatar da maganin rigakafi na farko shaidar da aka tattara daga nazari da aka yi akan maganin rigakafin sun kore duk wasu batutuwa da aka gani in ji dr haley gans na sashen nazarin magunguna a jami'ar stanford a jiya alhamis labarin na zuwa ne yayin da amurka ta samu mutum dubu uku da goma da suka mutu da cutar coronavirus a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins akwai wasu da dama da yawansu ya haura miliyan goma sha bakwai da aka tabbatar da sun kamu da cutar a amurka Hukumar FDA bisa bukatar gaggawa ta tabbatar da za a iya amfani da maganin daga yau Juma'a. A jiya Alhamis Majalisar Dinkin Duniya ta tattara dala miliyan 35,600 domin taimakawa mutane da yakin tigiri na kasar Habasha ya shafe su. Wasu mutane dubu hamsin sun arce daga yankin zuwa makwabciya Sudan, kana wasu dubbai sun rasa matsugunansu a cikin gida tun lokacin da yakin ya fara a watan da ya gabata. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Alhamis cewa za a yi amfani da wani bangaren kuɗin ne a taimaka wa 'yan gudun hijiran da suke Sudan, yayin da sauran kuɗin kuma za a taimaka wa mabukata a nan yankin Tigiri. Dakatar da yaƙi irin wannan yana da matukar wahala idan ya ta'azzara. Rayuka da aka hallaka ba za a iya dawowa da su ba, kana damuwa da suke da ita kuma za ta ɗauki tsawon lokaci. Yanzu ƙananan yara ba su samun taimako. abin da muke nema ita ce hanyar shiga yankin ba tare da damuwa ba in ji mark lowcock mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai wannan sanarwa na zuwa ne biyo bayan sassauta dokar hana zirga-zirga a yankin ciki har da maido da hanyoyin sadarwa a wannan mako ma'aikatan gwamnati da dama sun koma bakin aiki kana an buƙaci masu bindigogi su ajiye yayin da firaminista abi ahmed ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya a yankin da yaki ya ɗaiɗaita a ƙarshe jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who sun faɗa a jiya alhamis cewa china za ta yi marhaba lale da wata ƙungiyar ƙwararru daga hukumar who don su yi bincike akan asalin cutar covid-19 wanda coronavirus ke haddasawa a wani taron manema labarai a manila daraktan hukumar bada agajin gaggawa na yankin na who dr babatunde olwokure ya faɗa wa manema labarai cewa hukumar ta tuntuɓi china kuma suna tattaunawa akan wurare da za su ziyarta hukumar ta sanar a ranar laraba za ta tura wata tawagar masu bincike zuwa kasar china a farkon watan janairu don yin nazari akan abin da ya haifar da annobar a duniya da ta kashe sama da mutum miliyan guda da dubu ɗari shida zuwa yanzu a cikin adadin sama da mutum miliyan saba'in da hudu da dubu ɗari biyu da suka harbu da cutar. aka saurara. Yanzu sai mu shiga babin rahotanni. Rahoto daga dutse jihar Jigawa na bayyana cewa kotu ta dakatar da gudanar da zaben shugabannin PDP na kananan hukumomi na jihar sai an sake dawowa zaman kotun. Bangaren jam'iyyar da ke karkashin Aminu Ibrahim Ringim sun kai kara da nuna ba su amince a gudanar da zaben ba tun ba a ma gudanar da na unguwanni ba. Tun farko dama bangarorin jam'iyyar biyu sun gudanar da zabukan shugabannin jam'iyyar da bai samu karbuwa ba don a samu sulhu. Yanzu dai an dakatar da ci gaba da duk wani zaɓe sai hukuncin da kotu za ta ɗauka a ranar ranar 20 ga watan Janairun baɗi. Barista Aliyu Ibrahim Nasarawa ne ya jagoranci shigar da karar a madadin bangaren tsohon ɗan takarar gwamna Aminu Ringim. Ya ce kotu ta ba da umarnin dakatarwa na wucin gadi. kotu ta saurari muka nemi oda cewa a dakatar da zaɓuɓɓukan a dakatar da congress ɗin guda biyu har sai an saurare mu duka gaba daya gaban to shine aka ba mu dakatarwa ta wucin gadi kafin kuma ran ashirin ga wata a saurare mu a ga cewa za a dakatar har sai an gama kesin gaba daya ko ba za a dakatar har sai an gama kesin shine kira interim order to abin da aka bayar kenan ita kuma interim order bangare ɗaya ne suka neme ta a basu kafin har a saurari ɗaya bangaren saboda in ana ganin akwai abu a cikin gaggawa wani abu zai wakana wanda in ya riga wakana an cuci mutum to shine court take dakatarwa kamar inda a ce a bari a yi zaben nan yau kuma a yi ɗayan to kafin mu dawo kotu ai an riga an gama kuma me me kenan aka kuma sannan idan kanta jami'a za ta cikin rikici da haka shine sa kotun ta duba hakko ita ce ta duba hakkin waɗanda suke da hakki suke nema a gaban kotu to kuma tana son ta dakatar da abin kowa ya tsaya inda yake har sai an saurare mu gaba ɗaya tana ganin za ta dakatar har sai an gama shi kenan tana ganin ba za ta dakatar har sai an gama ba shi kenan sai kuma ta ba da odar da ya kamata to wannan shi ne iya abin da aka yi tsayarwa ce ta wucin gadi kuma an ce mu dawo ranar ashirin ga watan sabon shekara don a saurare mu. A zahiri dai ana samun rashin jituwa tsakanin magoya bayan tsohon gwamnan jihar Sule Lamido da masu mara baya ga ɗan takarar jam'iyya Aminu Ibrahim Ringim. An samu nasarar sako ɗaliban sakandaren kankara Sunana Ayuba Dan Fulani daga karamar kumar Zandi a Jos Plateau State kuma mazaunin nan Abuja. Kira da nake yi da gwamnati akwai wanda ya kubuta kwanakin baya wanda aka kama su ya ce ai girgin sojoji sun zo suna yawo a kansu ba tare da sun gano su ba sun kwanta a karkashin bishiyoyi me yasa in gwamnati ta tura irin wa'annan sojojin su dinga sauka da su dinga saukan lena cikin wannan dajin kaman abun ya faru yanzu nan an sashe yaran makaranta a yanzu nan ana tunani ai ba za su gudu ba sai a yi kokari a tura girajen sama helikofta sojoji su riga su shiga wannan dajin kuma su masu kwantan bauna tunda an san cikin daji ne suke bai ba za su bi da su a cikin gari ba akwai abubuwa da dama suna faruwa a cikin wasu kauyuka amma ba tare da mutane suna da wanda za su yi masu jagora ba wanda za su yi masu koke-koke irin wannan yau nan gobe can abun ba shi da dadi har ga Allah. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya ce sam ba da kuɗin albashin ma'aikata zai amfani wajen aikin wasu tituna da kwaskwariman gidan gwamnatin jihar a Bauchi da Abuja ba. Gwamnan na PDP ya ce zai yi amfani da wasu kuɗaɗe ne da aka gano daga abin da ya zayyana da zamba cikin aminci na wasu bankuna da haɗin gwiwar tsohuwar gwamnatin jihar ta APC. Ga rahoton mu Abdulwahab Muhammad. Gwamna Bala Abdulkadir ya shaida hakan ne a ganawa da manema labarai a Bauchi jim kaɗan bayan kaddamar da ayyukan tagwayen hanyoyi guda hudu a birnin bauchi fadar gwamnatin jihar da zai lakume naira miliyan dubu ɗari goma sha uku ya ƙara da cewa ya zama tilasta a yi bayani wa al'ummar jihar Bauchi musamman ma'aikatan gwamnati. Yawa wannan kwaskwarima da za mu yi a gidan gwamnatin jihar Bauchi wato gida ne wanda ya kasance abin kunya a gare mu. Tun lokacin mulkin mulkiya da aka gina shi ba taba gyarawa ba. Shi yasa muka yi harsashen cewa za mu samu kuɗi na rara wanda dama ake ɗebe mana kuɗi a bankuna kuma sa kwalsanta kuma ya ce insha Allah zai samu mana kuɗi hakkin wanda aka yi sama da faɗi da su sama da biliyan tara to da wannan kuɗi ne za mu gyara wannan gidan gwamnati mu gina international conference center mu gina gidajen alkalai mu gina gidajen yan majalisar eh, jiha mu gina gidajen kwamishinoni shugaban jami'ar pdp na ƙasa prince uche secondus da kuma gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal sun zo boci don kaddamar da ayyukan tagwayen hanyoyin inda suka bayyana gamsuwarsu da irin ayyukan raya kasa da gwamna bala abdulkadiri ke aiwatarwa a jihar da farko ga bayanin uche secondus shugaban pdp ke fada cikin harshen turanci wuce secondus ya ce ya ga ɗimbin ayyukan ci gaba da gwamna bala abdulkadir ya shimfiɗa a jihar bauchi inda ya ce idan an kammala waɗannan ayyukan ci gaba jihar za ta zama wata cibiyar yawon shakatawa da kuma kasuwanci a shiyar arewa maso gabas shi ma gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya jinjina a gwamna bala abdulkadiri sabili da irin ayyukan da yake aiwatarwa a jihar bauchi mun zo wannan gari mai tarihi wannan jiha mai albarka mun kaddamar da manyan ayyuka da za a gudanar a ƙarƙashin gwamnatinsa wanda mun tabbatar waɗannan ayyuka idan aka kammala su za su canja rayuwa da kuma inganta rayuwar mazauna wannan babban birni da kuma duk masu hulɗa a cikin wannan babban birni da wannan jiha ta bauchi muna fatar allah ya bada iko a kammala kuma ya ba mu amfani waɗannan ayyukan da muka kaddamar suwa ayyukan tagwayen hanyoyin masu tsawon kilomita 26 suna kan hanyoyin ningi daga makarantar yiwu academy zuwa filin jirgin sama na sa'abubakar ta ba balewa sai na shataletalen awala zuwa tsangayar jami'ar gwamnatin jiha sai kuma hanyar gwamnatin tarayya da ke shataletalen gidan man mobil zuwa mahadar ma'aikatar 'yan kwana-kwana ya bullo zuwa shataletalen dogon yaro zuwa shataletalen otal ɗin zaranda abdulham muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Za mu shiga jamhuriyar Nijar don sauraron ra'ayoyin jama'a kan buɗe kan iyakar Najeriya da Nijar da shugaba Buhari ya yi. Wakiliyar mu Tamar Abari ta ɗauko mana ra'ayoyi na buɗe kan iyakar Ilela a Sokoto da mai gatari a jihar Jigawa. Sunana Hajiya Rabi Ni a matsayina na yar kasuwa bai yi ba. Yo da da fari ba gaba ɗaya ba lokaci ɗaya aka rihe mu. Gaba ɗaya aka rihe mu hanya gaba ɗaya da mu da su ko su Ilela kin ukwatanan da sauransu. kamar mun maka wani abu ba har ba daidai bane ba anan addu'a ma a masallatai da da da titina da yara muka rika tara ayi addu'a Allah ya baka mulki saboda Allah da annabi ka bude mu hanya mu yan kasuwa ne mun dogara da Nigeria mu yanzu bare mu nan jihar da magana a har yanzu kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba da mu da 'yan najeriya gaba daya tunda kowa dai ya ji a jikin shi mu kara hakuri kamar yadda muka saba aikin mu cikin ruwan sanyi kenan mi hakuri sunana alhaji abba ta dan takar direba ne kano zandar. mu da babu da banan wajen mu ji daɗi ba mu ji daɗi ba gaskiya mun so mu a cewa da babban boda ga tana ta kwangwalam ga boda nan tanan tinkin ta babura an bude kananan bododi wancan manyan motoci ne suke bi masu bin kasa nan kuma duk motoci ne wanda suke ɗaukar yan kasuwa a jera nan a dawo kuma su ne ba a bude ba kuma su ne masu mahimmanci ne bashir sharad mai sai da kayan danye na ligim bude boda ta gyara mu ba ta gyara mu mu a tsakani da Allah da Annabi a rihe bodal wannan mu ta fara hawa tunda mu mu shani ba mu masu kayan kayan ɗanye lige mun yi asara ta yi ta miliyan goma fatan mu ga bahari ya yi kokari kawai ya buɗe boda. <laughs> Tantu jarumi to a game da buɗe boda gaskiya sai mu ce Allah ƙara ma annabi daraja da karama amma dai gaskiya da sauran aiki baya gaskiya tunda sauran muna roƙo a yi amzari a buɗe boda daga bangaren mu ma 'yan kasuwa gaskiya ana shan wuya an sha wuya an sha wuya ko ba haka ba an sha wuya kirari babu. Alhaji Musa Halifa, in kasuwa ne a nan zandarwa. Wallahi mu mun ji wannan labari, labarin mun dan fara jin daɗin shi kuma murna ana haita koma ciki sai muka ji an ce wai wasu jihohi ne aka dan budewa daga cikin Nijar mu kuma kin ga ga babbar boda da muke zuwa muna zawa ita ce mu ya kamata a ce an bude mu kamar wannan ta zandar ta maradi magarya mu ita ce za ta gyara mu gaba da eh mana ta kwangolo muke ne gaskiya mutane a takura ake sabida Allah da annabi da he ka je Kano ɗaya rana ka ji ka zo ka yanzu sai da dabaru kawai abin da ana shan wahala sosai wajen hudu kaya wallahi ki ga duk mutane ga suna zazzaune wasu kaman bisa komi duk sun rarrame gina gani babu kaya kaya diya kakare saboda mu dole dole an je Nigeria an sayo za a ji daɗi. Wannan buɗe boda da aka yi isa billahi mun ji daɗi saboda da boda a buɗe za ka je ka sayo kayan ka sa a babbar mota ka dawo lahiya lau hankali kwance kayan ka kwana ɗaya biyu sun samu amma tun da aka rihe boda babu zancen lo sai dai kawai ka dinga kewaye kewaye ku wannan hanya ku wannan hanya a yi ta caza kuɗi wannan ma cikin matsala ne amma yanzu ka buɗe boda da aka yi alhamdulillah a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Hassan Maina kaina da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro na wannan mako. A cikin shirin namu na yau, za mu duba batun ɗaliban nan ne na makarantar sakandaren kimiyya da ke garin kankara. waɗanda 'yan bindiga daɗi suka sace su a ɗaruruwansu. A cikin ɗaliban da aka sace ɗin akwai wani ɗalibi da ya samu kubuta wanda saboda matakai irin na tsaro ba za mu bayyana sunansa ba. Wakilinmu a jihar Katsina Sani Shabu Malumfashi ya yi tattaki har zuwa garin na kankara inda yake cibis da wannan yaro. ga kuma yadda tattaunawarsu ta kasance. Kai dan aji nawa ne a makarantar? dan aji biyar ne, wani su gaje ko Allah sarki eh. Eh, bayan da kuka fito prep eh. da suka fara wannan harba-harba a lokacin ne suka kada ku kuka yi daji da su a lokacin ne bayan mun zo mun dawo daga united states muna zaune a cikin hostels wasu sun fara cin abinci wasu kuma sun biyi za su fara za su yi wanki hmm. to a wannan lokacin muka fara da an fara wannan harba-harba hmm. so to bayan harba harban an ce sun hauro ta katanga suka shigo makarantar tako ko a lokacin ne suka kada ku eh, suna da yawa mu ma ne bayan bayan an yi halin harban kayan su kai bai shigowa makarantar hidin da muka hita da mun hito waje daga cikin houses hmm. kana he kuma aka ce mu koma ciki mun koma mun kurya ko ina sai aka rika ce wani aika sun yi sai shigo cikin makarantar. sai muka hito daga cikin makarantar bayan mun hito daga cikin bayan mun hito daga cikin din kowa ruga mun ruga mun haura katanga sai aka rika ce mana mu dawo mu dawo mu dawo mun ɗauka 'yan sanda ne ko sojoji wanda za su taimaka mana sai bayan mun daddawo an tattara mu wuri guda suna yin fara yin magana ya muka ji yan filani ne suna magana ne da hausa kuma kayan sojoji ne wasu sanya da kayan sojoji wasu kuma fasinan ne kayan gida ba uniform ba suka zagaye mu sai suka kaɗa ku taya ku fita kawai sai suka karɓo mu ta bakin gate lokacin da zamu hita dai ta gate sai muka idda wani an halbe shi ina ta dan sanda ne aka halbe wanda aka halbe din nan ina nan mm. sai muka raba shi ta gehe muka hita duk gasan nan sun sa layi har bakin gate din su yan diga din mm. mun hita mun ɗauka gari za su watsa mu ashe daji za su yi da mu duka hanyar zango da mu wannan project ta zango duka mm. kaɗa mu suka ce ni ta tahiya kawai wasu gaban mu wasu gehen mu wasu bayan mu haka suka zagaye mu muna ta tafiya mm. muka ta tafiya sai suka bayan mun yi tafiya mun yi nisa saman frozen nan sai suka yanki daji kuma ban san inda muka yi ba kuka ta tafiya cikin daji eh bayan mun yi nisa cikin dajin nan mun sha tafiya mun daɗe muna tafiya mm. sai muka kawai muka muka ta an fara zazzaunawa sai aka ce mu zazzauna da muka daga kan mu sama muka gaba shi na ne jiyar da yawa sun riga sun yi fashin duk sun kai jama shi nan mutane ne a saman masu sun biyu sun yi tunanin yan makarantar ba su da yawa ne sai su dora mu a mashin duk su loda mu a mashin sai su gaba shi nan ba su iya ɗaukan mu sai suka ce kawai a kaɗa mu ta ƙasa da su gaba da tafiya da wannan guraren. ya tafiya ta kasance. yadda suka ce mana in ka san kana da waya ko kuɗi ko hitila ka bada an ba haka ba a kama ka da ɗaya daga cikin waya ko kuɗi ko kuma hitila to sai za su halbe ka ne su kashe ta su kashe banza to daga nan dama sai muka ga wasu mutum za su kai shida ko bakwai wanda ba yan makaranta ba manyan mutane hmm. an an sako su cikin mu to bayan an sako su cikin mu muka da yana waya yana cewa to ga ga wasu nan mun kama a sake su ko a halbe su to sai ogan ya ce a sake su tafi kawai mu da mu gurin mu suka zo a sake su kawai su tafi sai wasu suna cewa a bari ta za a kyale su kawai a halbe su sai suka ɗaya wani ya ce a tun da oga ga yanda ya ce kawai a jalis tafi sai aka bar su suka tafi kuma aka kaɗa mu cikin daji suka yi ta tafiya. kai ya aka yi ka samu Allah ya kubutar da kai. to bayan da mun sha wannan tafiya har gari ya waye muna tafiya. cikin daji. to cikin daji ba. Eh. tun da mun hito da takalma to ni takalmi na tun ma bakin gate turere ne ta sa ma na sake shi ban sanya aka yi wa aka take mun shi. mutane da yawa kowa ya yi da takalmi su ba takalmi haka muka fi taka kaya ko ka sa takalmin to ba ka sanin lokacin da zai yi ta jikin kafarka haka muka ta tafiya muna taka kaya tun in mun taka kaya mu tsaya mu cire har ma ta kai ga ba ma ka iya tsayawa ka cire ko ta balle ko kuma ta cire da kanta haka muka ta tafiya bayan gari ya waye suka samu wani guri suka karkashin wasu itatuwa suka samu bayan sun samu karkashin itatuwan nan suka ce kowa ya zauna ya dukar da kanshi kasa kananan yara kuma su ma suna bullowa daga gehe daga wurin daman mu suna da yake ba mu san gaban mu san yamma ba suna dishitowa daga gehe hmm. suna zuwa sai eh, kallon mu suke da bindigi suna ta kallon mu bayan nan kawai suka fara jin karar jirgi ya taho sai suka ce kowa ya kwanta su ma suka koma gehe suka rika hango mu da bindigi su ma ya samu karkashin dutse ko karkashin bishiya suka suna kallon mu da bindigi har jirgin ya zama yawo bayan nan aka ta da wani ɗaya daga cikin babba daga cikin aka ce babba daga cikin ku ya tashi sai aka ta da wani yana tashi sai aka ce irga mu ya ga mu ne sai irga mu sai ya ga ɗari biyar da ashirin ne cif cif in ɗari biyar da ashirin cif cif sai suka ce to wa zai iya ciyar da kuwa ku ɗari biyar da ashirin ne wa Allah kuna da ko ɗan matan cibok albarka to nan muna nan zaune dai har dare ya yi bayan dare ya yi ranar asabar kenan mm. ranar asabar ya yi yamma ta fara kenan mm. sai suka ce mu kwanta a kayan dai mu fara daren yi an sama mun shawo ruwa bayan mun shawo mun dawo yunwa muke bi ba abinci mun kwana muna tafiya kafin mu duk ta gaji ga ruwa ruwan ma ba abin mu muka wani sha ba muna fara sha ba kowa ya sha ba a hakoro mu da bulali bayan mun dawo ga yunwa muna bi sai dai muka daga ta wasu 'ya'yan itatuwa ba a itatuwa ba ganye ko kuma wani abu kacau kacau muka rika samu kawai in dai muka samu ganye mai dan testin ko kuma irin ganyen gauda shi muka rika samu muna ci to kowa dai ya samu ya ci ni ina makonce ko tashi ba ne zai ki kawata ciwo take ina da skill cell ne yasa wallahi dai aka rika mi kowan ma ma ina tauna ba daɗi haka nan muka rika tauna kuma ko ka ma dai ya ƙara ma ishi ba gashi ba ruwan za su ba mu ba nan dai muna cikin wannan yanayi har dare yayi to bayan dare yayi sai ga jirgi da ya cika ya wurin sai suka nemi za a canza wuri to muna kwance kawai yamma ta hara kenan kawai mun dan kwanta haka sun ce mana mu kwanta sai suka tada mu bayan sun tada mu mun dauka wani abu za a yi kawai suka ce mana mu sa layi muka sa layi kawai aka ci gaba da tafiya da mu ana tafiya ana yi ana bugun mu kuma sai aka rarraba mu tawaga tawaga tawaga tawaga idan kamar mutum hamsin nan suka tsaya nan to za a samu mutum hudu cikin masu bindiga can gaban su mutum hudu bayan su sai mutum biyu nan gehen su gehe gehen su haka aka rika tahiya da mu a layi a dire muna tahiya to bayan mun yi nisa da daren nan daren asabar kenan to lokacin da na kubuta kenan a daren na kubuta to bayan mun je mun sha tahiya mun sha tahiya mun daɗe muna tafiya sai aka zo gurin wani wani guri kawai aka ce mana mu na ji suna magana ai gari ne mu jira saura su zo sauran wa'anda ke kan layi can baya su iso gurin su zukunna su ma su mm. yanke shawarai shin ta tsakiyar garin za su bi ko ciko ta gehen garin za su bi to daga nan ni kuma ne na ji kawata gaskiya ciwo take ba inda zan iya zuwa ta addabin ciwo take kawai na yanke shawarar ga wani bedi nan gehe cikin taron yake bari an kwanta daga gehen shi in Allah ya taimake ni in Allah ya taimake ni na sha mm. na tafi to shi kenan sun tafi sun bani nan shi kenan in kuma Allah ya sa sun sun gani sun ce sai sun na tafi ko kuma sun halbe ni shi kenan sai na zauna ina zauna gurin nan na fara addu'a na fara karanta wannan wannan addu'a a'udhu bi kalmatin tammat min sharri ma khalaq da kuma bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' da kuma ayatul kursi ina ta karantawa har kowa ya gama hallara gurin sai suka yanke shawara ai ta gefen garin da su kada su wuta tsakiyar garin kada a samu matsala in gama yanke wannan hukuncin kawai suka ce a tashi a cigaba da tafiya ga wani nan na saboda addu'ar da ne Allah ya taimake ni sai dai ko Allah ya makantar da shi bai ganna ba haka nan ya kada saura aka ci gaba da tafiya ba wanda ya ganni to saboda na san na san akwai wa'anda ke nadewa cikin daji haka suna nan he daga baya su zo kuma cikin yan uwan namu akwai wa'anda sun gudu sun sabe to abin da suke guje ma matsala in ka gudu abin da yasa ni ta wani gudu ba to in ka gudu baka san ina zaka ba cikin daji ne baka san gaba zuwa baka san yamma baka san kudu ba mm. an yi kwana ana tafiya da kai kai baka san ko ina ba ko ka tashi ko komai tsaunin da zaka hauro ba ka taba hango gari Allah kare jiya kenan ka dawo gida jiya na dawo gida ba masu sauraro duka duka da wannan muka zo karshen wannan shirin wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma wakilinmu da ke jihar katsina sani malumfashi hassan mai na kai ke sallama da ku mu kasance lafiya yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Ƙasar Slovenia ta ayyana ƙungiyar Hezbollah gaba ɗayanta a matsayin ƙungiyar ta'addanci. inda ta yi watsi da bambancin karya tsakanin bangarorin hezbollah na siyasa da na soja kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen slovenia ta bayyana kungiyar hezbollah kungiya ce ta masu laifi da ta'addanci da ke yin barazana ga duniya baki ɗaya ga zaman lafiya da tsaro amurka ta yaba wa slovenia saboda ɗaukar wannan mataki don taimakawa hana kungiyar hezbollah yin aiki a turai slovenia ta bi sahun wasu gwamnatocin turai da dama da suka haɗa da birtaniya da lithuania da latvia da kosovo da estonia waɗanda dukkaninsu suka ɗauki ƙwararren matakai don ayyana haramta ƙungiyar hezbollah a shekarun da suka gabata gwamnatin iran ce ta kafa ta a cikin shekarar 1982 hezbollah ta ƙirƙiro wasu ɓangarori da suka da na siyasa da na soja na 'yan ta'adda da kuma masu aikata manyan laifuka ƙungiyar ta hezbollah ta kafa rundunar 'yan ta'adda mai ƙarfi tare da dubin dubatan mayaka waɗanda rahotanni suka ce suna ɗauke da makamai da rokoki kimanin dubu ɗari da talatin. Bugu da ƙari, ƙungiyar Hezbollah ta kafa wata ƙungiyar ta'addanci da ta shafi laɗin Amurka da Turai, gabas tsakiya da Asiya. Ƙungiyar Hezbollah tana da tarihin ta'addanci da kai har hare masu alaƙa da ta'addanci kan buƙatun Turai. Tun daga shekarun ɗari tara tamanin ta fara kai hare-haren ta'addanci akan Turawa da ke cikin Labanan da Turai. ciki har da faransa da spain da jamus da bulgaria da cyprus ƙungiyar ta hezbollah ta ƙirƙiro manyan ababen more rayuwa don ayyukan ta'addanci a ƙasashen turai tare da gudanar da hanyoyin hada-hadar kuɗi a faɗin turai gami da safarar miyagun ƙwayoyi safarar kuɗaɗe da aikata laifuka ta yanar gizo hezbollah har ma ta tura jami'anta don yin yakin bosnia a farkon shekarun ɗari tara 1990 gwamnatin trump ta tsunduma harkokin diflomasiyya don shawo kan kasashen duniya da sanya idanunsu kan mummunan aikin hezbollah tare da ɗaukar matakan hana ƙungiyar hezbollah da iran ke mara baya aiki a yankunansu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa mun sanya muhimmanci sosai akan turai kuma kamfen ɗin diflomasiyya da ma'aikatar harkokin waje ta jagoranta ya samar da sakamako. inda kasashen turai shida suka sanya takunkumi akan kungiyar hezbollah a cikin shekarar ta gabata sannan sauran gwamnatocin turai suna da akari da sabbin matakan amurka na maraba da waɗannan matakai na slovenia da sauran kasashen turai a matsayin ci gaba zuwa ƙarshen kawar da kasancewar kungiyar hezbollah a nahiyar turai sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wasalamu alaikum.